mai magana da yawon rundunar mayakan saman Nigeria Air Commodore Edward Gabquet dai ya ce cikin ruwan bama-bamai da mayakan saman suka yi a yankin yadin da ke karamar kumar Giwa ne a jihar Kaduna. Aka samu sa'ar kashe kasir ɗan bindigan nan Ali Dogon da aka sani da yalo. Shi da wasu mabiyan shi sama da guda talatin da aka ce sun fake ne a gidan wani Alhaji Gwarzo. shi ma dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gina jihar kaduna malam samuel aruwan ya tabbatar da kashe yalon sai dai kuma ya ce wasu bayanan da suka shafi harkar tsaro na sirri ne. Haka ɗin ne ana nan ana wannan ayyuka na musamman wanda ake yi kuma alhamdulillahi kwaliya ba ma kawai biyan kuɗin sabulu take ba amma dai saboda wasu dalilai na tsaro ba ma son mu yi wasu maganganu wasu suna cewa ai labarin nan na kashe yalo din nan kamar wani labari ne mai girma amma ba a ji daga bakin ku ba a ai an ji daga gare mu a abin da ya auku to amma ba a gudu ana susan kasa har yanzu ana wannan aikin to ka kagan ba ko abu ne mai biyuwa ba kana wannan aiki na musamman musamman wanda yake tattare da wasu bayanai na sirri ka kuma fito kana wasu maganganu fiye da kima kuma don Allah don annabi a yawaita goyon baya wadda ake baiwa jami'an tsaro da kuma gwamnati. Ɗaya daga cikin shugabannin al'umma a yankin karamar hukumar tagiwa kuma tsohon ɗan majalisar dokokin jihar Kaduna Alhaji Muhammad Bawa Coco Talban Shika ya ce suna ganin sauƙin har-haren 'yan bindigan sai dai kuma akwai gyara. To alhamdulillahi yawanci dai ana ganin canji gaskiya don a kwanan nan abubuwan sun ɗan samu sauƙi ba kamar baya ba yanzu ba a samun irin wa'ina abubuwa sai dai ɗaiɗaiku wanda ba za a rasa ba. Kenan ka ce yaƙin nan da ake cewa ana yi da 'yan bindiga musamman da jami'an tsaro ke bi daji yana ɗan nuna muku da sauyi. Eh yana nuna da sauyi sai dai matsalar shine duk abin da hukuma za ta yi ta san inda wa'innan mutane suke. Yanzu wannan in an koro su ne sai su nan ya kamata kuma mu shawara da zamu bayar ga su jami'an tsaro ba wai su je su yi harbe-harbe a cikin daji su dawo ba in ko ba jami'an tsaro sun shirya sun shiga dajin har sai sun ga bayan karshen wannan al'amarin ba to wannan al'amari ba mu ga ranar karewan shi ba gaskiya to ko me masana harkokin tsaro ke gani game da nasarar da jami'an tsaro ke yi akan 'yan bindigan manjo ya hashin ya ce a kosu abubuwan lura. To hakikanin gaskiya dai abin da ake faɗa na cewa an kashe wannan shugaba na 'yan bindiga wanda ake yi wa lakabi da yalo abin farin ciki ne ga al'umma kuma abin ayaba wasu rundunonin tsaro na ƙasa ne. Duba da cewa irin wannan shugaba wanda yake da kusan faɗa a ji a wannan yanki da ya fi mai da hankali yana ɓanna yana cin karen shi babu waka kamar an sare gwiwan wa'yansu daga cikin magoya bayansa ne. Amma cin nasarar ba shine kuma dalilin da zai sa a sake sake jiki a sake koma gidan jiya ba. Muna fata kuma abin ya ɗore sakamakon irin al'amura da ke tasowa na siyasa. Ta yiwu duk wannan yunkurin da ake yi da a da hankalin mutane ne. Duk da dai kusan dole ne su jami'an tsaron a ci gaba da ba musu don ka a sare musu gwiwa akan irin kokarin da suke. Amma daidai gwargwado al'amari na siyasa dole ya sa a yi zargi me yasa gwamnati da can baya bata mai da hankali ta fuskanci wannan abu ba tare da fatan dai su ɗaure da irin wannan kokari da suke yi. Kimanin watanni biyu kenan da jami'an tsaro suka fara bibiyar 'yan bindiga bindiga har cikin dajin da wannan kuma ya yi sanadin salwantar rayukan 'yan bindigan da dama. Abin da ya sa aka ƙara samun sauƙin har-hare a wasu sassan jihar Kaduna duk ko har yanzu dai akwai ɗauki ɗaiɗai na 'yan bindigan a wasu sassa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.